Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalamasi Garba da sauran akabo abokan aiki. muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau talata uku ga watan mayun shekarar 2022 ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don bikin ranar 'yancin 'yan jarida a duniya kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya to mahmud a ukraine magajin garin birnin mariupol da aka yi wa kawanya ya ce har yanzu akwai 'yan kasar wajen dubu ɗari da ke cikin birnin musulmi a india sun yi bukukuwan sallar idin wannan shekarar a yau talata bukin da ke zuwa bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa al'ummar musulmi a watan ramadan china na shirin kara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwa da cutar covid-19 ke yi duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa yayin da manyan jam'iyyun siyasar najeriya ke harama fitar da waɗanda za su a musu sau takarar shugaban ƙasa shugabannin al'umma na kira ga 'yan siyasar da su guji duk wani abu da zai iya tada husuma duk abin da mutum ke tsarawa ya ci gaba amma ya san tsarin Allah shine ke kasancewa mutum kan iya tsara zama shugaban kasa ko gwamna ko wani abu idan Allah bai so ba ba zai kasance ba fassarar kalaman mai alfarma sarkin musulmi muhammad abubakar sa'ad kenan za ku ji karin bayani sannan 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su a harin jirgin ƙasa na najeriya na ci gaba da yin magiya ga gwamnatin tarayya kan taimaka musu wajen kubutar da 'yan uwansu da ke hannun 'yan bindigar ina roƙon gwamnati dan Allah su yi haƙuri su duba mu akan matsayin 'yan ƙasa da kuma 'ya'ya muna duk abin da zai yi saboda mutanen nan sun ce su ba sa da abin da za su yi da mu gwamnati ta sani To da yake wuce ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya kamar yadda kuka ji a farkon shirin za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin halin da wato mata 'yan jarida ke ciki. Kazalika shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana na nan tafe. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. A Ukraine magajin garin birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yau talata ya ce har yanzu akwai 'yan ƙasar wajen dubu ɗari da ke cikin birnin yayin da jami'an gwamnatin Ukraine ke jiran isowar rukuni na farko na mutanen da suka iya ficewa daga katafaren kamfanin karafan nan wanda aka kai wa harin bom. Magajin gari Vadin Walichenko ya ce waɗanda har yanzu ke cikin birnin sun hada da wasu farar hula waɗanda suka makale a ginin ƙarƙashin ƙasa da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin ginin kamfanin ƙarafan nan na azostal akwai kuma wasu sojojin ukraine wajen dubu biyu da suka makale su ma a wurin ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba jiya litini ya ce farar hula ne kadai suka iya ficewa daga ginin ƙarƙashin ƙasan zuwa yanzu kuma gwamnatin ukraine na ci gaba da tattaunawa kan yadda za ta kwashi sojojin da suka makale cikin ginin su ma farar hulan da aka kwasa sun doshi zarokorizia mai tazarar kilomita 200 daga wurin. Musulmi a India sun yi bukukuwan sallar idin wannan shekarar a yau dinnan talata ta wajen yin addu'o'i a harabobin masallatai. Duk da yake bikin na wannan shekarar na zuwa ne bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa al'ummar musulmi a watan Ramadan. ba za mu iya irin nishuwar da muka saba yi ba a wannan karan a cewar muhammad habib rahman wani injiniya a mumbai birnin hada-hadar kasuwanci na India, ya kara da cewa wannan ce sallar idi mafi abin tunawa na bakin ciki ga musulmin India. matakan nuna ƙiyayya ga musulmi da kai hare-hare kansu sun karu a faɗin ƙasar a watan jiya ciki har da jefe-jefen duwatsu tsakanin mabiya addinin hindu da Musulmin, yayin wasu tarurruka na addini da kuma rushe-rushen gine-gine akasari na musulmi da hukumomi suka yi ta yi. An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarashe labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Yayin da ake bikin tunawa da ranar 'yancin 'yan jarida a yau talata uku ga watan Mayu a sassan duniya. cibiyar 'yan jarida a jamhuriyar Nijar ta yi bitar halin da aikin jarida ke ciki a kasar wacce ke fama da matsalolin tsaro baya ga wasu matsaloli masu nasaba da tattalin arziki wakilin murya amurka a mai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani sabanin yadda a shekarun baya ake shirya shagulgula da dama domin karrama ranar uku ga watan mayu a wannan karan cibiyar 'yan jarida maison de la presse ta takaita abin ne da sanarwar bitar halin da aikin jarida ke ciki a nijar kasar da rahoton kungiyar kasa da kasa ta rsf na 2021 ya ayyana a matsayin ta 59 daga cikin kasashe 180 abin da ke nufin bata cila daga matsayinta na 2020 ba duk da cewa a bayan nan hukumomi sun ɗauki matakin sassauci ga 'yan jarida masu rubutu a yanar gizo-gizo. Suleiman Umaru Bura shine sakataren yada labarai a cibiyar Maison de la Presse. Da ita wannan doka yau shekara uku da aka dauke ta dama kungiyoyi na jaridu musamman ma babu babbar kungiya ta bayyana rashin gamsuwa da wannan doka saboda doka ce wanda bata ba wa dan jarida incin shi yadda ya kamata a ce ya yi aiki bata kare shi yadda ya kamata tunda yanzu aka mata gyaran huska abu ne mai kyau kuma rashin tsaro ya sa a kasashe da yawa wasu 'yan jarida sun shiga cikin matsaloli sai dai allah ya samu a cikin kasar mu ta nijar ba a samu wani dan jarida da za a ce ko an ɗarme shi haka iya gidan kaso ko kuma ya rasa ran shi an kashe shaka shigowar kafafen sada zumunta a zamantakewar jama'a a yau wani al'amari ne da ake ganin sa tamkar wata barazana ga makomar aikin jarida to amma a cewar wani dan jarida mai zaman kansa maje ba kare bin damo. Diya da an kai dan jarida ko dan karamin rubutu yayi sai ya yi maka rubutu wanda daga baya in ka karanta ba za ka tsaya ka yi tambayar ina ne wannan abun ya faru ko a kan wane wannan abun ya faru sai ya baka cikakken labari halin matsin tattalin arzikin da kafafe masu zaman kansu ke ciki wata matsala ce da ke iya shafar 'yancin aikin jarida da na faɗin albarkacin baki alhali su ne ma'aunin mizanin demokuraɗiyya a kowace ƙasa cibiyar 'yan jarida na ankarar da gwamnatin nijar akan wannan batu ya kamata da diba ta gani ai su gidan jaridu yadda za a musu wani farashi nasu na daban musamman ma abin da ya shafi harkokin wuta abin da ya shafi harkokin telefon abin da ya shafi harkokin internet kai hal abin da ya shafi man ma da suke sha saboda gwamnati ya kamata ta duba ta gani kokarin da gidan yalbu suke yi yanayin da yan jarida mata ke cikin sa a yayin gudanar da wannan aiki ita ma wata matsala ce da ake ganin tana mai da hannun agogo baya a kokarin tabbatar da cikakken yancin aikin jarida da na faɗin albarkacin baki Balkisa Hamidu da Usaina Haruna na cewa haka maganar take. A wata rana akwai wani suje da ake cewa wannan mace ɗaya ga shi bisa harkar wajen sante kiwon lahiya. wani harka politics aga kamar mata ba a sa su kama busan kan komai kan shi ba kuma ba dan busan komai ni da kaina da nace magana lokacin ma da boko haram yana zahin shi na tashin ya mai har zuwa gingimi daukan labaru amma babu matakai da aka dauka don a bada kariya bis aikin jaridan da ake yi kenan muna iya cewa nan muna ganin matsaloli bayan wannan kuma tsakanin mu ma da muke aiki wataran matan da suke samun babban matsayi sai ka ga wani ya gwada mishi wannan mace ce ni na bar mata na gida mace ba ta iko na ba haka nan ne ba ilimi gare ta ilimi gare ka kuma Allah ya daukakanta dole a yarda da wurin da Allah ya kai ta Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim ya dawo da karashen labaran duniyar. To Mahmud China na shirin kara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwar cutar COVID-19 duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan. Yau Talata, kafafen yada labaran gwamnati sun ce an sake shirya wani asibiti mai ɗaukar gadaje dubu ɗaya a karkarar Jotanshan wadda ke arewa maso gabashin ƙasar. wanda tun asali an gina shi ne a shekara ta da uku saboda jinyar cutar SARS wadda ta barke a lokacin. Wasu rahotanni waɗanda ba na hukuma ba da aka yada ta yanar sadarwa na cewa an ma shirya dubban gadaje a wata cibiyar killace marasa lafiya daura da filin jirgin sama to amma kafafen yada labaran gwamnati ba su tabbatar da waɗannan shirye-shiryen ba a wani mataki da ake ganin na kauce ma tsorata jama'a ne. sabbin kamuwa da cutar dai a yanzu ba su raguwa ba su karuwa inda aka samu 62 jiya litini 11 daga cikinsu ma ba su nuna alamomin cutar a jikinsu wato yawan masu kamuwa ya karu kaɗan ne kawai daga hamsin da aka samu a ƙarshen mako wani abu da mamayar ukraine da rasha ta yi ta rutsa da shi kuma shine yancin 'yan jarida a rashar bisa ga wani sabon rahoto na 'yan jaridar sa kai na ƙasa da ƙasa ko reporters without borders a turanci Ƙungiyar fafutukar ta 'yan jarida ta baiwa rasha maki na kusa da na ƙarshe bisa ga alƙalumanta na bayyana matakin 'yancin 'yan jarida a duniya ko World Press Freedom Index na shekara ta 2022 wanda aka bayyana yau dinnan talata albarkacin ranar 'yan jarida ta duniya. Alƙaluman da ake fitarwa shekara-shekara a karon farko sun kasafta ƙasashe 28 a matsayin waɗanda akwai mummunan abun faɗi a kansu game da 'yancin 'yan jarida. Ƙungiyar 'yan jaridar sa kai ta ƙasa da ƙasa ɗin ko RSF a takaice ta ce Rasha ta ƙara fatattakar ɓangaren jarida da take yi bayan da sojojinta suka afka ma Ukraine ta wajen farfaganda kafa wasu dokoki don ɓata sunan kafafen yada labarai na kwarai, da rufe shafukan yanar sadarwa da kuma kami Sauran ƙasashen da suka yi ƙaurin suna wajen tauye 'yancin 'yan jarida sun hada da Afghanistan, Hong Kong, Habasha, Myanmar da dai sauransu. A ƙarshe, ƙasar Spain jiya Litini ta ce an yi kutse a wayoyin salular Firaminista Pedro Sanchez da Ministar Tsaro Margareta Robles. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya da yake an kammala azumin watan Ramadana wani abu da ke sa ran zai ɗauki hankalin jama'a shine batun tsaye da 'yan takarar mukaman siyasa. Da yake babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kammala sai da fom na tantance masu neman takara kuma ta saka wannan wata na Mayu lokacin tsayar da 'yan takarar. Ita kuwa jam'iyya mai mulki ta APC tana kan sai da fom. To sai dai shugabannin al'umma na ci gaba da jan hankulan 'yan siyasa akan kaucewa rigingimu da ka iya haddasa husuma a ƙasar. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Rigingimu a lokutan zababbukan siyasa a kasashe kamar Najeriya ba sabon abu ba ne domin an jima ana ganin hakan abinda wasu lokuta har sukan kai ga haifar da mummunan sakamako. Ba da jimawa ba ne 'yan Najeriya suka ga an samu rashin jituwa tsakanin wasu masu neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar adawa ta PDP inda aka ji gwamnan Sokoto ya yi zargin cewa akwai wata kwallalliya a yankunan sulhu da suka yi yayin da shi kuwa gwamnan bauchi aka je yana godiya akan zaben su da shi da tsohon shugaban majalisar dattawa bukola saraki mutane da dama dai sun tufa albarkacin bakinsu su akan waɗannan rigingimun a wata ziyara bazata da gwamnan bauchi bala muhammad ya kai a sokoto ranar sallah ya wa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar cewa a 'yan takarar shirye suke su yi siyasa cikin tsanaki me and my brother you know what we are doing as politicians We assure you we are not going to cause any disaffection. Da ni da ɗan uwana gwamnan Sokoto mun san abin da muke yi zama mu 'yan siyasa muna baka tabbacin ba za mu kawo ko wace ƙiyayya ba ko wata matsala a yankin ka amma Najeriya baki ɗaya za mu kasance jakadu na gari akan haka ne ma kake ganin mu tare manufar mu iri ɗaya ce ba muna nufin dole sai mun samu ba kuma muna sani da tarbiyya wadda kuka aza mu a kanta ta mu kaunaci al'ummar mu kafin komai shi kuwa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar jawo hankalin 'yan siyasar najeriya ya yi no matter how much you plan continue planning allah is the best of planners duk abin da mutum ke tsarawa ya ci gaba amma ya san tsarin Allah shine ke kasancewa mutum kan iya tsara zama shugaban kasa ko gwamna ko wani abu idan Allah bai so ba ba zai kasance ba akan hakan ne ma muke ta kira ga 'yan siyasa su san cewa Allah ne kaɗai ke baiwa bawansa abin da yake so a lokacin da yake so ko kuma ya karɓi abin da ya baiwa bawansa lokacin da yake so ko da yaushe mu kasance masu miƙa wuya da yarda da hukuncin ubangiji wannan dai ba shine karon farko ba da mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar da ma wasu muhimman jama'a ke jan hankalin 'yan siyasar najeriya amma har yanzu a iya cewa bata sauya zane ba masu lura da lamuran yau da kullum kamar farfesa bello daudan bada na ganin cewa ya danganta daga bisa gami mun ka gina siyasar mu a ƙasar mu inda duk ba a gina al'amari akan kishi na ƙasa ba da sani ya kamata mun ji da siyasa mu akan ni me nake iya samu ba me wani aiki zan wa al'umma ba to shi yasa kake ganin suna ta samun sabani tsakanin su ana tacce nace duk yanda manya suka ja musu kunne suka taka musu birki cewa bai kamata ana rigingimu ba kada su sa talakawa cikin fitina su sa ƙasa cikin fitina su ba ba za su ganewa ba matsalar rashin tsaro a Najeriya ma har yanzu tana nan bata je ko ina ba kuma ga rigingimun siyasa na batun kunnu kai abinda mai alfarma sarki musulmi ke tunatar da waɗanda haƙƙi ya rataya kansu da su ƙara azama wajen samarwa 'yan najeriya mafita muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a Najeriya har ila yau yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su a harin jirgin ƙasan nan da ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna daga Abuja a ƙarshen watan Maris na ci gaba da yin magiya ga gwamnatin tarayya kan ta taimaka musu wajen kubutar da yan uwansu da ke hannun yan bindigar. kiran na zuwa ne sama da wata guda bayan aukuwar wannan lamari wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum takwas daga abuja ga rahoton da hassan mai maina kaina ya aiko mana yayin da 'yan ta'adda ke ci gaba da yin garkuwa da fasinjojin jirgin kasan nan da suka yi awon gaba da su a watan jiya jaridar punch ta wallafa wani rahoton da ke cewar akwai alamu masu karfi da ke nuna mai yiwuwa gwamnatin najeriya ta mika wuya ga bukatun 'yan ta'addan da su kuma su wasu daga cikin manyan kwamandojinsu da ma masu samar masu da kudade da a halin yanzu ke tsare a hannun gwamnati kafin su kuma su sako fasinjojin. A dai makon da ya gabata ne 'yan bindiga daɗin suka wallafa hoton wata mata mai juna biyu da ta haihu a sansanin su. Al'amarin da ya tada hankalin dangin waɗanda ake garkuwa da sun suke kuma kara cewa gwamnati cewar ta yi wa Allah da ma'aiki da kubutar masu da 'yan uwa. Ina roƙon gwamnati dan Allah su yi haƙuri su duba mu akan matsayin 'yan ƙasa da kuma 'ya'ya. Muna duk abin da zai yi saboda mutanen nan sun ce su ba da abin da za su yi da mu. Gwamnati ta sani wannan ba abin da aka saba ba ne idan masu satan mutane suka ɗauka ko suka yi mai ake cewa za su nema kuɗi ko kuma amma wannan sun ce ba kuɗi ba ne. Gwamnati ke da mafita. Gwamnati ta tausaya mana. Ta tausaya mana. A dai makon da ya gabatar ne kuma babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Loke Irabo, ya yi ganawar sirri da babban sufetan 'yan sanda na ƙasa IGP Usman Alkali Baba. Ganawar da wata majiya a hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta tsegunta mana cewar batun kubutar da fasinjojin jirgin ne ya mamaye shi. Yanzu dai kusan gwamnatin Najeriya na cikin halin tsaka mai wuya duba da ka'idojin da 'yan ta'addan suka gindaya mata wanda in har ta bi su masana sun ce tabbas hakan ka iya jefa harkar tsaro cikin garari. Amma na tsaron irin su Dr. Kabiru Adamu na da ta cewa a irin wannan yanayi. bayan da yake wannan kafa ne na jama'a kowa yana jin abin da nake faɗi ba komai nake son faɗi ba amma dai a taƙaice gwamnati ta samu hanyoyi na bayan ƙasa wadda ake ce ma back-door channels na intelligence ta yi amfani da shi ta tattara bayanai wanda zai bata dama ta matsa masu wa'annan 'yan bindigan da wa'anda ke goyon bayan su wa'anda aka sani da wa'anda ba a sani ba don ah, wannan ita ce kadai mafita ah, abu na ƙarshe shine tabbatar da cewa binciken da za a yi din da kuma ladabtar da su wa'anda suka yi wato jami'an tsaro kenan da har suka yi sakaci aka yi shi wannan abun zai kai ga saka ah, sabbin hanyoyi wadda zai kai ga hana yiwuwan irin wannan nan gaba ah, wayannan abubuwan uku in aka yi to ina gani zai taimaka sosai ya rage ah, ko da wani radadi ne wadda ita gwamnatin za ta samu saboda hanyar da mafitar da za ta so ta bi ga shi wannan yanayi mai sarkakiya wadda take ciki kokarin da muka yi domin jin tawakin gwamnati abin ya ci tura hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan da minti 18 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. haka kuma a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata shugaban kungiyar manoman ghana malam abdulrahman muhammad ya bayyana mana irin matsalolin da manoma ke fuskanta a kasar a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin makumasi hamza adam ya tattauna mana da babban jami'in sashin nazarin abinci da noma tare da kiwon dabbobi a hukumar mofa a ghana malam jafar dan kwabiya kan irin matsalolin da manoma suka fi kokawa a kai. Na farko kaga in ya zo abin da muke kira climate change yana cikin abun da ya kamanci gwamnati na ghana ya sa himma kai saboda yau kashi tasa'in na manoman ghana in ba hadari ya yi ba ba su iya su yi shuki to in dai an saura ana jiran hadari ya yi noma lokaci ne in lokaci ya riga ya wuce to ya wuce na biyu kayan aiki noma shine takin zamani da iri da za doki a shuka in ba mu samu wa'anda ke haifa da yawa ba kaga manomi shi samu bag daya ko bag biyu wannan bai taimakon mu sannan manoman mu da yawan su ba su sin eh, iri wanda aka yi aiki kai shine wanda aka sarrafa wanda ke daukan lokaci kadan ya nuna a yanka ba mu samun wayannan suna nan suna amfani da iri wanda ya jima yau wayannan nan duka ba su taimakon mu sai mu bari kowa ya san cewa manoman mu na wahala shine an ce mana ya kamanci a taimaki manomi amma yau in manomi ya ce ya je bank yana neman kudin da zai taimake shi yayi noma bai taba samu saboda wai ana soro in ya yi shukin bai samu abun da zai biya banki yau noma mun kawo ilimi na zamani shi ake cewa technology cikin noma amma manoman mu yau ba su san ma abun da ake ce ma drone cikin noma ba abun da aka sani kawai shine ana daukan wuka shine cutlasses ana amfani da su cikin noma wannan ba su taimako sannan kaga manoman mu karancin abun da suke shuki shine hekta daya eka biyu da rabi amma yau in ana son a yi noma ya kamata a yi noma sosai a samu abinci sosai sannan na uku kaga in ya zo kan ya za a yi a samu abinci wani lokaci muna yi muna samu a yi noma a samu abinci sosai to abincin na nan ba san ma inna za a je ba shi abincin ya bata ko a'a manomin ya doki ya kai kasuwa kawai wanda zai iya ya sai shine wanda ya fito kasa da ke kewaye da mu burkina togo ko d'ivoire shi su zo su kwashi abincin mu su fita da shi amma abun da kuma kowa ya san ya dame mu shine wannan ciwo na coronavirus da gaske kowane manomi ko kowa yau afirka ko duk duniya ya san cewa ba a iya a yi noma ba da wa'insu kayayyaki ba to wannan ciwo ya zo ya hana mutane yin wa'insu ayyuka to rashin yin wa'innan ayyukan na ya sa yau fertilizer shine taki na zamani ba mu samu saboda pot charges da shi yau manomi mai sai da fertilizer bai ya biya balle ya kawo kawo taki na zamani cikin kasan mu. sannan kwanakin gada abun da ya faru kasan rasha da ukraine kowa ya san cewa yau zamanin da muke ci noma in ba da takin zamani ba kasan mu da kanshi ya yi rauni shi sa shi an sa mai taki na zamani sa'annan mu iya mu samu abinci to amma yau in ba wannan taki na zamani ba yanda za mu yi mu samu abinci daidai yadda muke so yasa muna kira ga gwamnati a yi kokari a san yanda za a magance rashin wannan taki na zamani amma mu kiran da mu muke yi ma manoma shine kan a ce wannan takin zamanin nan ya zo ya iske mu mun saba amfani da abun da shine kashin raguna kashin shanaye kashin dabbobi daban-daban wannan yau in manomi kana shukin masara she kana kiwon dabbobi kaga abu biyu kenan kake kudin da zaka doyi ka te ka sai takin zamani ba za ka share wannan gidan dabbobin ka fita da shi waje kana neman zum layon wai zaka bashi ya kai bola ban a'a ana ajiyewa ne a doki ayi amfani ka kai ka kashe eh, dabba biyu da dusi daya kai ke noman kanka na dabbobi kana kuma shukinka in lokacin sa taki na zamani ya kai baka da shi kwashe kashin dabbobin ka zuba cikin wannan gona ka bar shi bakwai biyu bakwai uku in hadari uku ya yi ka shiga ka ga irin amfanin da za ka samu daga wannan kashin shanaye ko kashin dabbobin da muke magana ya samu kiran da muke yi kenan yau mun samu report daga FAO cewa in ba mu yi la'akari ba in ba mu sa matakai da zai kiyaye gana ba la'alla za mu iya samu mutane fiye ga miliyan uku sun shiga cikin rashin samun abinci abun da muke gani yanzu haka da alaman maganan su ya iya afku She dai in mun sa matakai matakan da ya kamance a sa yau shine muna kira kowane lokaci kan batun karancin ruwa wurin noma da farko na yi batun sakiyan eh, yanayi na wurin hadari abu biyu ke damun yau gana eh, ghana ko in ce afirka shine rashin ruwa ko yawan ruwa shi bature ke ce ma drought ko flat wa'annan ababe biyun ga su za su sa in mutum manomi ya yi shuki hadari bai zo ba bai da inda zai samu ruwa ya ba wannan kayan abinci su shuku to in haka ya faru mafitan kawai shine mu samu wurin ruwa shine irrigation system in mun samu irrigation system ba dole ne shi an yi babban irrigation dam ba a'a an iya a taimaki manoma goma su samu dan rijiya da zai iya taimake su wurin samun ruwa ma abincinsu ko a'a in an samu yanki kamar daya na gari sai a yi musu wannan shi wannan wurin ruwa da zai iya taimake su su iya ba dole dole ne shi an yi shi babba abun da zai fidda mu shine muna kira ga banks da gwamnati da kanshi a shiga a duba kan interest rate shine wannan abun da muke biya kan rancen da ake bamu na banki in interest rate ya je kasa to allah manoma za su iya su samu nasu su ma su iya su yi aikin su masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu malam jafar dan kwabiya da kuma wakilin si hamza adam sai kuma jule leather gresham da ta ta mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Bari mu fara da sakon sani mai lange-lange ya wuri ya ce fitar da dala miliyan 8.3 da hukumar lafiya ta duniya ta yi daga asusunta na shirin ayyukan gaggawa domin tallafawa mabukatan agajin lafiya da miliyan 10.6 a yankin Sahel ya yi daidai da fatara Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Sai saƙo na gaba ya ce a yau muna son don Allah ku miƙa mana saƙon taya murnar mu zuwa ga 'yan uwa 'yan jarida wannan tasha ɗaya tamkar da dubu murnar ranar 'yan jarida wannan shekara ta biyu. ranar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta warewa dukkanin 'yan uwa 'yan jaridan wannan duniya domin nuna wa al'ummar duniya irin gagarumar gudumawar da 'yan jaridar ke badawa ga dukkanin abubuwa na daɗi da ma akasin haka a faɗin duniya sako daga aliyu usman taka lafiya da malam umar kamba ya wuri da sani a shafura mai goro da ɗan asabe mai fata da hamza ga Ladima birnin kebbi sai sako daga shehu adamu rijau shi kuma cewa ya yi sallah dai ta zo ta wuce fata shi ne za mu ci gaba da aikata kyawawan ayyukan da muka aikata a watan azumin ramadan da ya gabata ba wai mu yi watsi da su ba kamar yadda wasu suka saba allah ya sa haka amin sai saƙonmu na ƙarshe daga jamilan ado salati goma ga annabi rijau da fati ado salati goma suka ce salam voa hausa don allah ku ba mu dama mu yi kira ga masu ganganci da ababen hawa a yayin gudanar da shagulgulan bikin sallah da cewa ya kamata su yi wa kansu iyamin laili su daina domin babu abin da ya kai lafiya daɗi a rayuwar bin adama to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku To kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. To Mahmud a Ukraine magajin garin birnin Mariupol da aka yi wa kawanya ya ce har yanzu akwai 'yan kasar wajen dubu ɗari da ke cikin birnin. Musulmi a India sun yi bukukuwan sallar idin wannan shekarar a yau talata. Bukin da ke zuwa bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa al'ummar musulmi a watan Ramadan. China na shirin kara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwa da cutar COVID-19 ke yi, duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan. To masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa ga tawagar yau da gobe nan tana shirin shigowa yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. sai kuma julie leathers gresham da ta hada shi wannan shiri da injiniyarmu nashwan ni mahmud lalo nake cewa auna lafiya